Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke mai da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu aure mahmud lalo ne tare da nazir ahmed hausawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku da rabi na yamma kenan a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani soja da wasu mutane sun rasa rayukansu bayan tashin gurneti a wata karamar hukuma da ke jihar niger najeriya sannan muna tafe da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa da kuma jawabai daga dattawan najeriya amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon sakataren ma'aikatar kwadago Thomas Perez a matsayin shugabanta. Mambobin jam'iyyar guda 447 na kwamitin Democrat na ƙasa wanda ake kira DNC a takaice su suka taru suka yi zaben a yau Asabar a Atlanta domin zaben shugaban na jam'iyyar. dama dai ana ganin Perez shine wanda jam'iyyar ta fi so wanda yake ɗaya daga bakon haure ɗaya da ya zo daga Dominican. sai kuma 'yan sanda a heidelberg da ke kasar jamus sun harbe tare da jiwa wani mutum rauni a yau asabar bayan mutumin ya kaɗe mutane har uku da mota mutumin ya tuka motar ne cikin taron mutane a wani wuri da ake kira central square yayin da suke tsaye a hanyar da aka keɓe domin tafiyar kafa nan take tarjiya da kai komo ta barke inda 'yan sandan suka harba mutumin wanda suka bayyana yana ɗauke da wuka 'Yan sandan dai zuwa yanzu ba su da hakikanin masaniyar dalilin da ya sa mutumin ya wannan aika-aika amma sun ce ba sa zargin wannan aika-aika na da alaka da ayyukan ta'addanci da alamun mutumin ya yi wannan aika-aika ne shi kadai. 'yan sandan sun ki tabbatar da rahoton kafar yada labarai da ya bayyana mutumin yana da taɓin hankali labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A jihar Niger Najeriya wani hadarin tashin gurneti bisa kuskure ya yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a karamar hukumar Mariga da ke jihar ta Niger. Kana wasu kuma suka ji kata bayan da wani soja ya tada gurnetin bisa kuskure. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari a Niger ya yi mana ƙarin bayani. da yammacin yau asabar nan ne dai a wani birneti da ke hannun wani sojan najeriya wanda ya zo hutu a ƙauyen beri da ke nan karamar hukumar mariga ta jihar niger a birnetin nan ya fashe a hannunsa inda nan take shi sojan ya rasa ransa tare da wasu mutane guda uku kamar yadda hukumomi suka tabbatar a kawowa yanzu dai babu wani cikakken bayani daga ainihin su jami'an tsaro in iyaka sun ce dai sun tabbatar da aukuwa al'amarin amma suna gudanar da bincike wakilinmu mustapha nasir batsari kenan na jihar niger najeriya A jihar Gombin Najeriya kuwa a yau aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar inda yayin da wasu ke yabawa da yadda aka gudanar da zaben wasu kuwa cewa suke ba a mayi zaben a rumfunan zaben su ba kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya tattaro mana ra'ayin wasu 'yan jihar ta Gombe. Sunana Musa Muhammad wannan mazaɓa ta Buhari Estate. A an gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata masu botin daga jam'iyyu daban-daban kowa ya zo ya kaɗa ƙuri'a peacefully babu wani tashin hankali kowa ya zaɓi ra'ayinsa ya zaɓi abin da yake so an fi na da saddaunan matasan jiyare eh gaskiya zaɓe ya yi kyau saboda manya da yawa sun zo sun ce zaɓen buhari estate ya yi kyau kuma mu mun duba mun ga ba hamayya an yi zaɓe a buhari estate ta yi kyau mutane sun fito daidai gwargwado iyayen da ya kamata sun yi participating sosai wurin kokarin su ga sun kada kuri'a sun zaɓi dan takarar da suke so eh, gaskiya kamar yadda kake ganin jama'a charko charko ni ina gama ba bukatan in ce ko an yi ko ba a yi ba ana iya tambayan jama'a wanda suke gurin jama'a an yi zaɓe a rumfan nan rumfan saje bingel da da an yi zaɓe an zo an tantance ku Wasu 'yan jihar Gamba kenan suka bayyana ra'ayinsu kan zaben ƙananan hukumomin jihar. To a jihar Taraba ma inda aka gudanar da zaben ƙananan hukumomin an ɗage zaben wata ƙaramar hukuma bayan da wata tarzoma ta kunno kai ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu da ƙarin bayani. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Taraba Dr. Philip Danladi Duwe ya tabbatar da dage zaɓen shugaba da kansiloli na karamar hukumar Ibbe a zaɓen ƙananan hukumomi goma sha shida da aka gudanar a jihar Taraba sakamakon tashin hankali da ya kai ga kone-kone wanda ya sanya jami'an tsaro amfani da hayaki mai sanya hawaye domin tarwasa masu tarzoman. To, da muke nan daga ƙaramar hukumar Takum a jihar Taraban, Najeriya. nazir ahmed hausawa kenan ya karanta wani wasu daga cikin labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa tare da jummai ali tsintsiya maɗaurin kiɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. Malam Najib Tsafe. A tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya yi a kan yadda za a fahimci juna a kuma zauna lafiya. To za mu ɗora ne daga inda muka kwana a makon jiya. ka zaunar da 'ya'yanka ka riƙa gaya musu cewa ai kirista ba mutumin kirki ba ne misali dan kana musulmi kaga yaran ka yanzu ya ɗauki wannan ɗabi'a zai amfani da ita duk inda ya ga kirista ya ga mutum wanda ba na kirki ba ko kuma ka riƙa gaya wa yaranka ce a musulmi ba mutumin kirki ba ne saboda kai kirista ne kaga duk inda ya ga musulmi ya ga mutumin da yake ba na kirki ba sannan kuma zai gaya wa wasu amma misali in a wajen wannan ka nuna wa 'ya'yanka cewa musulunci daban musulmi daban christianity daban krista daban duk sanda musulmi ya yi wani abu to kar a ce musulunci ne ya yi duk sanda kirista ya wani abu kar a ce christianity ne ya yi domin a ƙa'ida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci ya ce ya yi ba da aikin da shi yake yi ba krista ma ana so ne a lura da shi da aikin da christianity ya ce ya yi ba aikin da shi kirista yake yi ba shine babban abu dai mu dasawa 'ya'yanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa ɗan uwansu ne in ya girme su ya kai matsayin ya haife su to babansu ne in kuma sun girme shi ƙaninsu ne in ya girme su wansu ne saboda duk asalinmu dai kamar yadda alkur'ani yake nunawa cewa dukkanmu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne wato namijin shine annabi adam macen ita ce sai da tuna hawa amincin allah ya tabbata a gare su to in yaro ya tashi da wannan to babu shakka za ka ga cewa ya so dukkan halittar ubangiji ya so dukkan mutane babban abin mamaki shine bangare na addini za ka ga mala'iku dai ba sa saban allah amma a cikin alkurani babu inda aka ce allah yana girmama mala'iku amma ba halittar da ta samu cewa allah yana girmama ta sai halittar mutane halittar dan adam shi ko mutumin nan ko kirista ne ko Yahude ne ko musulmi ne ko na kirki ne ko ba na kirki ba ne Allah da ya ce yana mutunta shi yana girmama shi to babban abin da ya kamata kenan mu fara yi mu dasa wa 'ya'yanmu soyayya Uh, rabaran ka fara wata magana makamance wannan uh, da kuma bayani da shi sheik halur marayi cewa hatana maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmawa wajen kara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta addinan ta yaya iyaye za su ƙoƙarin sako sabon gini sabon tushe tunda an dai riga an samu matsala ah, duk uba da yake so yaron shi ya zama nagarin yaro ko diyarsa ta zama nagari zai so ne ya cusa mata rayoyi da kuma koyi soyayya da za su taimake ta a rayuwa na gaba ah, a wannan karni da muke ciki mutumin da za a bashi aiki ba akan so a damu da yawan digiri na shi ba kamar ana so a san yadda zai iya dangantaka da mutane to idan ka tashi a gidanku ba koya maka dangantaka da mutane ba kagan ga kai kana da ilimi ga kai da kwali amma baka iya za zaka yi magana ba an baka aiki kwana biyu a ji kana ta fada da kowa wurin aiki kwana an kawo maka file maimakon ka lura da mai filin ya ce a yi kai ka damun ka shine waya kawo file wanda ya kawo file ba dan garin ku bane ba yaren ku daya ba ba addinin ku daya ba wannan shine yake bata mu aikin ayyuka da muke a gwamnati abin da ya suke sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya ka gan an shekara daya domin mai yiwuwa wanda aka kai faɗin sai damuwa ya kawo faɗin shin wannan aiki za a yi a garin su wane ne <laughs> sai manta da cewa ba haka ake gwamnati ba yau an tura maka shugaban dan sanda maimakon ka damu an kawo shugaban dan sanda domin ya kama barayi sai damuwan ka shine me addinin shi shi dan wani gari ne <laughs> to da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zai maka to duka wadannan abubuwa su ne muke kokarin mu gani inda iyaye za su tarbaitar da yayansu su fahimci kyakkyawan da zamantakewa in a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da ke akwai na kyakkyawan dangantaka za a ɗauki malami a duba malamin nan malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a kai mutum ma zai nema zabe a duba mutumin nan furcin shi na tara jama'a ne ko na kore jama'a ne duka waɗannan za su taimaka sosai to idan an yi haka sai ka gan yara don yara suna ji suna gani suna saurara suna koyi malam ya wani bayani da zan idan yau ni pasto ne malam limami ne sai yara na sun ji kullum a gidanmu na zama na ce ko ne aboki na sunan shi shek Maraya Maraya ma na zama a gidan shi yana ce ko ne aboki na sunan shi Rabin Hayab yaran malam da yara na duk inda sun ji sun ji shek sai ce ce baba na ma na da aboki shek. in yi yaran malam sun ji reverend sai ce a babana ma na da aboki malam eh, reverend sai gan abun ya canza amma to yaro ya tashi ma ana gaya mashi da cewa duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne to tunanin shi kamar gaskiya ne wannan ba daidai ba ne to wannan muna magana ne game da bangaren ilimi amma kada mu manta da cewa yara suna da hanyoyi da yawa da ya hada su akwai ne yau akan buga wasan kwallon kafa a najeriya a cikin masu wasa akwai krista akwai musulmai akwai yan arewa akwai yan kudu mu abin da muke so mu gan shi ne sun sha nikan ba da wannan misali yaran mu nan a zaman mu nan a Najeriya da kuma Afirka yaran mu suna kallon wasannin da ake a Turai abin da sun san shine wanda ya iya wasa ba san addinin shi ba sai ga yaron musulmi yana son Ronaldo yaron musulmi yana son Messi har ya siya t-shirt na Messi ya sa shi bai san addinin Messi ba bai ma san yaren Messi ba kawai an dai ce Messi dan Argentina ne Ronaldo dan Portugal shikenan abin da ya sani kenan amma abin da yake kauna game da Ronaldo da Messi ya iya kullo na sha zona tsakanin yara matasa kirista sun ji suna ce a ah, ozil ya yi a kwallo shine dan kwallo mai kyau na arsenal ba ruwansu da sunan garin shi jamus ba sunansu da addinin shi musulunci su dai kawai ya yi a kwallo to idan yara suna da wani abin da suke jin daɗin shi da yana hada su mu yi ganin ka lura da makarantu yanzu ma babu ne babu wasa a makarantu domin an je an kwace filaye a makarantu an yi gine-gine babu filin wasa ma yara su yi wasa da in baka yi football ba za ka yi basketball baka yi basketball ba za ka yi handball in baka yi ba ka yi volleyball zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah kai mu a tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masifa babu kyau tun da an yi a baya ko sai ku ce an tashi kallau yau lafiya Najeriya To madalla a gaida jimmai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda al'adar take ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gode wa masu tashi da addu'a samun sauki a lokacin da ya yi waya da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano. Shek kuma Musa ya buƙaci ci gaba da addu'a. Waɗanda suke kulle-kulle da sihirce-sihirce, tsubbace-tsubbace, Allah ya yi mana maganin su. Da yaddar Allah, Allah zai dawo da shi lafiya, Allah zai mana maganin su. Masu satar mutane sun sace Jamusawa biyu masana tarihin kayan al'ummar da wuri a yankin karamar hukumar Kagarko da ke jihar Kaduna. The police mobile force, police surveillance helicopters. Kakakin sanda Moshid Ajimawa ya ce sun tada jirage masu sokar angulu don gano mutanen. APC ta naɗa kwamitin riƙon ƙwarya ga ta na Gombe karkashin ED Gubana da ke alwashin kawo sulhu. Cikin kuma Allah za mu haɗa kansu don dukkan shugabannin nan su ma suna jin zafin rashin gwamna da suke a jihar Gombe. Kuma ka ji bayan da shi Alhaji ta Goje ya A yayin da sanata Madu Sharif ke yunkurin amshe kwatar PDP bayan nasara a kotun ɗaukaka ƙara ɓangaren makarfi na cewa sam ba sa tare da Sharif. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka fa, to yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yakubu Yahaya Katsina, shugaba ko wakilin kungiyar 'yan uwa musulmi reshen jihar Katsina, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya, wanda zai kammala jawabinsa ga Sheikh Yakubu Yahaya Katsina. Assalamu alaikum yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa ka da shi shi mutum ne sannan kuma duk in ka ga wannan rigingimun da suke faruwa kamar da gangan ne an kirkiro su ne menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya yi mana kaɗan ne ballantana mutum ya ce sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaƙa ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaƙa filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da ka bo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk waɗannan in ka duba za ka je cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini ba ne. magana me zan samu ne magana duniya ce maganan biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da yahude ne da wane ne ba wanda addinin sai ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sai ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan ko a haɗa bangarorin biyu su ta faɗa akan abin da sakamakon abin ma in an yi rigima dan zai koma hannun wasu ne dan an dubi matsalan fulani da makiyaya eh, tarihi za mu koma su fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su eh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya ba ne suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai dace ba saboda fulani ya kamata su zama ah, sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani shi ma Mr. Mark Amani cewa yayi ya kamata mabambantan al'ummomin arewacin Najeriya su daidaita su. kar san zuciya ya kai su ya baro. Yanzu ba zamanin da ba su Fulani tun da Allah ya sa su dinnan masu kuɗi ne tun da duk wanda yake da shanu gaskar magana mai kuɗi ne kowa ya je ko ba ku zauna wuri guda ba kowa ya je ya nemi inda zai zauna ni ma ka amani da nake maganan nan akwai Fulani a bayan gidana. Eh, eh, haro dama yana nan yana jina ko shakka babu muna zaman lafiya da shi kuma ni ma ni na sa ma aka bashi makami na fulani yana nan yana jina kuma a kullum na je wallahi babu abin da nake gaya musu su tabbatar da cewa ya'yansu sun zauna lafiya da mutane rigingimin nan fa ba san shi su fulanin ma akwai waɗanda fa sam sam har abada ba sa son ma su ji ake rikici da sunansu saboda haka ni kiran da nake yi mutane mu fito mu tausayawa yaɗanmu da jikokinmu saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu kudancin kaduna yana kusan ya zama kamar maiduguri shin ku giya mu idan aka ce wuta ya kama babu yadda za a kashe shi a kudancin kaduna kun ga fa an samu wata sabuwar kasa kenan domin duk wanda fa zai taso daga arewacin Najeriya zuwa Abuja to gaskiyar magana ba zai samu hanya ba sai dai a yi ta bi ta sama. Ta saman ma in ta kai ta kawo ni nake tabbatar maka rocket rocket fa wanda ake harbin jiragen sama da shi ya zama ruwan dare ta ko ina fa kun shi to fa a yi hankali. Rikicin kudancin Kaduna zai kawo matsaloli idan muka koma muka yi tunani cewa yau da a ce Boko Haram daga wata kasa ne suka wallahi ko shakka babu za a nemi hanyar da za a yi abi domin a kore su su bar kasan nan to amma tun da suna cikin kasan nan ne babu fa yadda za mu yi da su yanzu ne kashe-kashe ba ke kashe-kashe a ta saboda ba a son a ji wani ko wata wanda yake da dangantaka da boko haram saboda haka duk abin da muka san zai kawo mana rigingimu saboda son mulki da nuna mulki nuna mulkin nan ni nake tabbatar mana ba fa zai zama mana da alheri ba idan har ba mu yi gyara ba saboda haka abin muke fata kawai a zauna lafiya in muka zauna lafiya to ko shakka babu babu abin da ba za mu samu ba ma'aikatu ne turawan da suka san abin da ya kamata wallahi za su zo su giggina mana masana'antu kamfanoni da dukkan abin da dama zai kai mu gaba Voice of America. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC yanzu agogo nan na cewa karfe 4 ne yamma ne minti 6 ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. an soki lamirin shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a majo a akan bayyana wanda zai zaba a zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka da ya yi wani dan majalisar zartaswar hukumar ta najeriya chris green ya ce muradin dan takara abu ne na sirri da ya kamata a rufe shi har sai ranar zaɓe a farkon makon nan ne pinnip ya shaida wa manema labarai cewa zai jefa kuri'arsa ne ga ahmad ahmad dan kasar madagascar da ke kalubalantar shugaban kaf mai ci yanzu isa hayatu to sai dai green yana ganin kuri'ar najeriya ba ta pinnip kadai ba ce da akwai masu haƙi da dama da ya kamata ya tuntuɓa a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa gianni infantino ya ce ba shi da hannu a zaben wani a babban zaben hukumar kwallon kafar afirka mai zuwa infantino ya yi wannan bayanin ne bayan da ya halarci wani taron da shugaban majalisar hukumomin kwallon kafa na kasashen kudancin afirka ya karbi bakuncinsa a ranar alhamis majalisar da ta tabbatar da goyon bayanta ga ahmad ahmad ahmad wanda shine shugaban hukumar kwallon kasar madagascar shine babban ɗan adawar da ke kalubalantar shugaban hukumar ta kaf isa hayatu mai son yin tazarci a wa'adin mulki na takwas a zaben a gobe lahadi za a so fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 a kasar zambia za a buga wasan farko ne tsakanin kasar ta zambia mai masaukin baki da kuma gini a lusaka babban birnin kasar jumlar kasashe takwas ne za su fafata domin lashe kofin gasar da kuma neman tikitin shiga gasar ta duniya a kasar koriya ta kudu a watan mayu mai zuwa kasashe hudu da suka kai matakin kusa da na karshe wato semi-finals suna da tabbacin samun gurbi a gasar ta duniya kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila na kara matsawa ga lashe kofin gasar premier na bana bayan da a yau ta doke swansea city da ci uku da daya a filin wasan ta na stamford bridge murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria tuba yanzu kuma ga labarai a takaice Jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon sakataren ma'aikatar kwadago Thomas Perez a matsayin shugabanta. Mambobin jam'iyyar guda 447 ne na kwamitin Democrat na ƙasa wanda ake kira DNC a takaice suka yi zaben a yau Asabar a Atlanta domin zaben sabon shugaban jam'iyyar. Dama dai ana ganin Perez shine wanda jam'iyyar ta fi so wanda yake ɗaya daga cikin ɗan ɗaga bakon haure da ya zo daga Dominican. sai kuma a wurin 'yan sanda a heidelberg da ke kasar jamus sun harbe tare da jiwo wani mutum rauni a yau asabar bayan mutumin ya kaɗe mutane har uku da mota mutumin ya tuka motar ne cikin taron mutane a wani wuri da aka kira central square yayin da suke tsaye a hanyar da ake keɓe domin tafiyar kafa nan take turjiya da kai komo ta barke inda 'yan sanda suka harba mutumin wanda suka bayyana yana dauke da wuka 'yan sandan dai zuwa yanzu ba su da hakikanin masaniyar dalilin da ya sa mutumin ya yi wannan aika-aika amma sun ce ba sa zargin wannan aika-aika na da alaka da ayyukan ta'addanci da alamun mutumin ya yi wannan aika-aika ne shi kadai 'yan sandan sun ki tabbatar da rahoton kafar yada labarai da ya bayyana mutumin na da taɓin hankali. A jihar Niger Najeriya wani hadarin tashin gurneti bisa ya kuskure ya yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a karamar hukumar Mariga da ke jihar ta Niger. Kana wasu kuma suka jikkata bayan da wani soja ya tada gurneti bisa kuskure. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya tabbatar mana da afkuwar al'amarin. A jihar Gombe Najeriya kuwa a yau aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar inda yayin da wasu ke yabawa da yadda aka gudanar da zaben wasu kuwa cewa suka yi ba a ma yi zaben a rumfunansu ba ba a yi zaben a rumfunan zaben su ba nan ma abdulwahab muhammad ya tattaro mana ra'ayi inda ya tabbatar mana da hakan haka wasu 'yan jihar gombe kenan da haka to a jihar taraba ma inda aka gudanar da zaben kananan hukumomi an ɗage zaben wata karamar hukumar bayan da wata tarzoma ta kunno kai ga wakilin ya tabbatar da haka masu haro da aka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zama ku da wani sabon shirin da izinin Allah da misalin karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi amma kafin nan bari mu taya mai sauraron mu Gali Alhaji Yusuf da su Habiba Adam muna dauran auren su da aka yi a garin Jos da ke jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da Fasil da kuma salomon abu da Malama Zainab da suka taimaka mana wajen hada wannan shiri. mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc